Matthew Sura ashirin da takwas Ranar hutu ta mako ta wuce kenan, a ranar farko ta mako da sassafe sai Maryamu daga Magadala da ɗaya Maryamun suka je su duba kabarin. Gashi kuwa an yi wata babbar rawar kasa, gama wani mala'ikan Ubangiji ya sauko daga sama, ya ture dusen da aka rufe kabarin. ya zauna a kai, yana haske kamar walkiya, rigunansa kuma farare fat kamar auduga, da masu gadin suka gan shi, tsoro ya kama su sosai, suna rawar jiki, suka faɗi a ƙasa kamar matattu. Amma mala'ika ya ce wa matan, Kada ku ji tsoro, na sani kuna neman Yesu ne wanda aka giciye, baya nan, ya tashi yadda ya faɗa. ku zo ku ga inda aka sa shi, ku je da sauri ku gaya wa almajiransa cewa ya tashi daga matattu, gashi kuma zai riga ku zuwa Galili, a can ne za ku gan shi, abin da na zo in gaya muku kenan. Sai suka bar kabarin da sauri cike da tsoro, tare da farin ciki mai yawa suna gudu domin su je su faɗa wa almajiran Yesu kenan, sai Yesu da kansa ya sadu da su, ya ce musu, salamar ku dai. Suka matso kusa, suka rungumi kafafunsa, suka yi masa sujada, sai Yesu ya ce musu, Kada ku ji tsoro, ku je ku faɗa wa ’yan uwana su tafi Galili, a can ne za su ganni. Da matan suna cikin tafiya, sai waɗansu daga cikin masu gadin kabarin nan suka shiga gari. suka ba manyan firistoci labarin duk abin da ya faru, sai firistoci da shugabannin mutane suka taru, suka yi shawara, suka ba sojoji kuɗi mai yawa, suka ce, Ku cewa mutane, almajiransa ne suka je da dare, suka sace shi lokacin da muke barci, idan kuwa labarin ya kai kunnen gwamna, za mu yi masa magana, ba za ku shiga wahala ba. sai sojojin suka karɓi kuɗin suka yi yadda aka ce su yi, wannan labari kuwa har wa yau Yahudawa suna ba da shi. To, almajirai goma sha ɗayan nan suka tafi Galili, suka je babban tudun da Yesu ya ce su sadu, da suka gan shi sai suka yi masa sujada, amma waɗansunsu suka yi shakka, sai Yesu ya zo kusa ya ce, An ba ni dukan iko a sama da kuma nan duniya, saboda haka, ku je ku fada wa dukan al'umman duniya su bi ni, ku sa su zama almajirena, kuna yi musu baptisma cikin sunan Uba da na ɗa da na ruhu mai tsarki, ku kuma koya musu su yi biyaya da dukan abubuwan da na umarce ku, gashi kuwa ina tare da ku, kullum har ƙarshen zamani.